ترجم ترجم للسر للسرر سمع او mai littafi ya yi babi wa gadaje ne ولم يذكر في النظم سوى الأرائك إن كدوا بابين أكوي سورة أما أبيكم بكاء سورة بابين sai kawo a ra'ayi shi ne ci gaba da ba da amsar dalilin da ya kai haka kai ba ka gane ma babi bai yi sa ba ka gane ba ba cikin baitocin ba gane da a ce in ka karanta babi kaga ara ike ha wa surariha to da aka gama karatun gaba ɗaya ara ike kawai aka faɗi ba faɗi sauran ba to sai ka biya amsa ka ga ainihin amsar da ya janyo yi haka in je ka gane tambayan ka kenan hmm? eh? ayoyi eh ban faje ba ban gani ba na ce wannan ayoyi To karanta ayan wani? O kasan ne? Fa akbar ta'ala e to na me matsala ta gan shi. A sai dai rabi. Aka ce Allah ya ba da labari an surarihim bi annaha masfufa a ina a wani wurin ba'aduha ila janibi ba'di ليس بعضها خلف بعض ولا بعيدا من بعض nan kuma yake mawduna to har yanzu ba gushe ba muna kan mawduna eh ai shi ne madmuna wadanu ba mujarradin sa ne ba fi'ilin wada wa madmuna shine can aka ce shine ma ci gaba da magana da نعم قال waye, ابو Ubai, kaga ana fassara mazmunan tun daga nan eh, kaga eh wannan ya laisu ya fassara. yace alwadadu gashi gashi gashi gashi gashi nan. Ina ji yawa da ina gobe ka tashi tauri ba ne, bai getsu na dai, ya tashi tauri shi kuma da ya tashi ba wanda ya yi. kala Abu Ubaida. والفراء والمبرد وابن قتيبة manya manyan jigajigan luga kenan to duk sun haɗu a fassara wa dano ita mawduna mansuja muda a fatan ainihin kan nunki na sajudin kamar saƙon gwado ko saƙan zana zana na gagarin ku kuna kai an yi ku kuna da zana asabari ai wannan asabari na cikin binni ne abin ne a kasuwa ka gari hmm? <laughs> a suna yi dai eh, Edu, to bi bi asabari ne da ka gani a kasuwa sunan karan azumi menene sunan karan azum asabarin mata kuma a'a ba wannan muke ciki ba yanzu mu je karatu da sahihi sai an gaji tukuna a fafata a aje ta sai gaba mansuja mudha'afatan wani kan ya ga ka dubi zana idan ka me yake da suna in ana sarƙawa ka ɗauko wannan ka sarƙa haka ka sa na wannan ka haɗa ka ɗaure ka banka sai ka ɗauko wannan ka haɗa ka walgaje ka ɗauko wannan ka haɗa ka tafi in yar ƙarama ce zuwa gaba hari daga nan sai ka tada baya kana da kwasa ilim ilim ilim ka haɗo ka zo ka jera ka kulla ka sake ka koma ka sake ka koma kaga idan ka gama haɗa ka haɗa kai mata dajiya malam wani aka ninke ta aka daga aka buga ta sai kaga ga likita na kallo a ce ikon Allah zai ga fasa likita da ga <laughs> Ah, a ji ka kuma ka haɗa na haɗawa jika ai ba ba a jika wanda wanda ne za su maka abin da za su ce maka jika da ne ko rabi da rabi me haɗa jinka da rana shi ne kan ɗaki ai duka kan ɗaki daban rana daban ba da rana ake ba sa'a daban-daban ne wannan fa za a shi ne kafin na kuma ɗaure shi da haka duk an sassarka ita ko wancan yan taso nan jinka Hmm? A'a rumbu shi ake yi da rana, amma jinka ba da rana ake ba. Eh? Eh? Kan ɗaki, wannan kan ɗaki shi ne jinka yanta ake a zagaya, a zagaya, a zagaya, kada kan Amerika. <laughs> amma zana ita rumbun ne ake da zana kaga daga nan zana wannan wanda muka faɗi ina ɗan ƙaramin rumbu ne sai ka haɗu haka sai ka sai kana ja kana ja kana ja sai ka ɗaure shi a tsakiyar dam sai a ɗinke wannan daga na taro a kifa shi. <laughs> Yawa in ba ana gayya, amma ba a gayya. <laughs> Baya zai baɗi, baya zai baɗi, baɗi warwar. <laughs> wannan ce. Jinkawana wani ana gayya, amma ana neman mazaje ne masu ƙwari. Ba wanda zai yi yana kallon katta ne shi ba wanda zai yi yunkura ya ɗauka da kyau. Sai dai maimakon a kabbara sai su dinga ihu. Sannan dai suka buga. Can ta wannan da kabbara ake Allahu Akbar, Allahu Akbar, ana ga to zai je su biki ana iyo. in ka ga ga yan uwantaka in ka ce a zuwa a tsora min ɗaki da kudu za ka wanda ƙato na zuwa da gudu a sa ruwa ɗaga sai dai amma suna mugunta in suka da mugunta suka ɗaga shi sama suka jefa maka ɗaki suka ce shi gaba ɗaya zai ga ɗakin ya lankwasa haka wani ma yana iya faruwa tunda ya fi shi nauyi eh, da ba ko shi ma wannan a yi muku shi ma to ai ba nan garin ba gamba ba gamba garin nan wannan yamma ba gamba gabas ma ba gamba da gamba ake eh gamba wani irin gari ne wani ya garku muna da gamba garku wadatatta amma a nan garin babu ba gamba wace irin gabba alaji babu ita ba wurin ta na ai duk inda abu yake tsira baya fasawa a galabiya ɗabi'an wuri ne kamar sabara ne a kaga ba sabara in ga sabara ku kana wucewa nan haka din nan ka fara ganin sabara ga tana banza amma nan babu kafin ka ga sabara za ka ji jiki sai dai sunan sabara to ku tsala wannan magana ba san ma muke ba muna magana da yamma shine aka ce man mansuja afatan ainihin mubtada ko mutadakhila daya ya shiga cikin daya talqaqiya ba'daha ala ba'd kama tuwadanu halaqad kamar yadda ake sarƙa Ah, mai yake da suna zabban sulke kamar ɗan zobe yake ana yin kuli kuli kuli a jiya za su jira an tashi an zo sa ƙashi ya sa wannan da na adin na kilim ya shiga wannan da wannan sa kilim ya shiga kafin a jiya sai ga an samu ɗan zafi daga nan har faɗi har ta kai afa gama huduna. ainihin a ah, halakar dir'i wa minhu subiya al-wadinu daga nan aka yi kira mai wadinu wa huwa nita'un ne sayuri sai da shi fata ce nita'un wani buru ne na fata kaman buru mu na masa kilabu fatan fa sai a jemeta mai da ita kaman fatan da su nuna suke yayyanka wato an yi ta galibanin gida ake da ita kamantantin yanzu da ake yin sana wannan zamanin din to amma shi abin nan ne za ga an ɗoro wa shanu shi ga ɗan tantin akan abin nan akan sa kai an ɗaɗɗaure shi an masa dabarbarun dabaruna ana sauka shi za a sawa yara da su ne ba su ruwa ya daka mai numoniya duk a sashi a ciki ka bi salmanu ka je za su saka irin wannan ko da ba gaskiya fi ilimadi ne yanzu kafin ka ga kilabu duk laida zan ta bata sai da ka su da laidoji da tamfol eh? fata ce daga fata ake yin sa ne ta'u eh, tun da haɗa fatan ake abu na haka yin shi ifadi eh? me mai nifaƙo aka ce niƙaƙun min suyurin miskini Ni shi ne sunan abin babba shi kuma da mai aikinsa daga fata yau ta katako yanzu riga ba daga yadi aka yi ta ba za ka gari ka ce mata yadi ka faɗi mana ga tin ga a bakin Allah ne ga gaddama ka ce riga wannan riga ta yadi ce daga yadi yadi ne an ga dama bambanta yadin shadda yadin kaza riga ce ka sama daga yadi Shi ne ta kudin ne wannan tantin abin na din galiba ne in za a kashe mutum akan face kashe shi sai sun fita shi kato a zana da mutu a tsakiya ba don ina jingine ba na fi kama dawo nan in zauna na ngene bango arti. ce ina da bango ba jingine nake kamar yadda wani ke jingine kamar tsohon karfi da yaji ƙarfi da yaji mai da shi tsoho mansuja ainihin muta'afatan mutadakhilatun بعضها على بعض كما توضن حلق الدرع ومنه سمي الودين وهو نطاق شيكما من سيوري شي نطاق كما شي في داك كوتنتي نفاتا ينسج wanda haka shi ake yi ainihin fayadakhulu ba'daha fi ba'd an ta shi hada shi din kamar a ce maka ne me yake da suna dai daidare daidare sai dai alaji mutu ka san dai daidare a ya ga da falatanci ga wata da daidare falatanci ce a an di daidare ikon janta kan bayan dai daidare Ibrahim ko wani ya ga Allah dai dare wanda ga mai faɗa amma yadda makaranta ta ni. an yi wani ne daga rajiya to ina za ka ji akwai wani fata akwai wani shi ba Kudu ba ƙudu na ga kanawa ke yin ƙudu amma ana gyara shi in an gyara shi a saƙa shi har wani yarbatsal yarbatsal ake masa na kwalliyar fatan <laughs> a ah, ba zallan garku ba abinda za ka fice wata ko makarantar za ta koma ta gorkan ko'e da ka ji da kyau to makarantar ana son a mashe ta ne ta gwarkan ko'e eh? ba za su ce ba eh? Eh? wannan nisba ce nisba ku kasan haka take kama ce maka alkanawi al zakisaki al-kashinawi da hakan ne to an koma ƙabilan haka al-yarbawi al-fulani to sai a koma kuma dangi dangin fulani yanzu a tori a toro toro a tori kamar <coughs> kalle gashi baya nan toron ko'e, gurkan ko'e, gashi nan dai Hmm? a'a ba abin da dame ne kwana nawa ya rage min ta zan je yi kamus ba zan je lahira da kamus ba wa huwa nita'un min suyuri yansaju fa yadkhulu ba'daha fi ba'd wa anshadu lil ashi suka kawo hujja su wa'annan manyan malamai Abu Ubaida al-Farra al-Mubarrid Babu na kotai ba ai kaga luga ce dole sai an kuma tarihin asali ba yadda za ka iya ɗaukan harshe daga harshe ka kai shi wani harshe sai kana da cikakken sanin wancan harshen da kake ɗaukowa kuma kana da cikakken sanin wannan harshen da kake kawowa in ku ba haka ba ɓanna za ka dinga yi da adadinsa sai ka san adadinsa ita wa min nasji dawud mawdunatun tusaqu kuma hayyi ayrun fa ayra ce ina kirari ne a yaƙi suna da uniform ani mansuja wa min nasaji haka muna da nasaju saƙan dawudu me saƙan dawudu sulki yake suna da nasaji dawudu mawduna ba shine mahallin shahid ba to danul halaka eh, abin ana ce sumiya wa dina mawduna to muna da sakakkiya sai dai akwai zani sakakki ko ya fata yanzu to sako ma alhayyi ana tahowa da ita a ainihin tare da jama'a airun fa'aira an an ga dama ce komanda bayan komanda amma asalin ai jaki ne to haka za su je wannan a farke wannan a farke suna tafiya kawai za su nan zuwa muku gari suke bala iya gan ko nan suka shiga muku gari to amma ba wannan muke mawduna ne kawo mu ne qalu mawduna mansuja bi qirban zahabi can na lahira kenan آية وتيتي ماني على سرور موضونة لا قشي الواقع تهكا منسوجة بقضبان الذهبي مشبكة بالذري أما فكما قول يا ددر وليا قوت والسبر جديد Ha? Sai an ce ma da wakar mini mai na fasara maka shi, kamar karare. Abun sa yanzu igiyan ƙubbanu ne, igiyan da za ka sa igiya. Kaga su ne a yanzu nan kamar igiya yake. To amma wannan waya ne, kamar wayan da wayoyin zinari aka sarƙa. Wai tukuna Ibrahim nashi ne ko naka ne? a ah, ka ji Allah za ka <coughs> kwace ka ba mu Allah littafi duk littafin ka ba irin wannan bangon a da ibrahim kwace ka yana jin nauyin ka ne saboda ka gan shi gajere ba ka gani yana da kauri ka ko tsololo <laughs> eh, me yake bi zahabi kaga babu zinariya ce ai kaga karfe ne wa qala ali ibn abi talha an ibn abbas radiyallahu anhuma mawduna masfufa me lallake to ana shi qala hushaymu nace to ana ne ban faɗi ba hadda akbar an ba'na husayn an mujahid an ibn abbas na faɗi ibn abbas qala مرمولة بني مرمولة مرمولة بالذهب مانا ساق اكيا چه دريناريا چنه مرمولة وقال مجاهد موصوم موصولة اثر قطع بالذهب وقال علي بن ابي طلحة چنه تلقونا عن ابن عباس رضي الله عنهما موضونة مسقوفة وأخبر <coughs> سبحانه بأنها مرفوعة قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سرور من ذهب مكللة أما تقلية إكليل بالسبرجدي والدر والياقوت نوعنا كرافاني والسرير مثل ما بين مكة وآيلة garin gadon faɗinsa da ya kai daga makka zuwa aila aila ya ce bai kawo shi wannan ai da shi da yari sai su dinga wasan ɓuya cikin mayafi ya ta neman ta ya ta neman ta bai ganta ba daga ran da shi ya kwanta zai bace ya tashi shi ko ita ta ta neman shi tana kuka ina yake ka fito ina yake ka fito tunda in ana wasan koyan nan kaga daɗi ake yi ba a gajiya a ce ka rufe idon ka a ɓoye a ga wanda za a gaji in an ga wanda za a gaji to shi ne za a Eh, shi ne abi a ga sauran duka to kuma an kai ne zaka karba to kan gadon sai tun da abu aida wa me yake da suna wa qala al kalbi turu sariri tsawon gadon fi sama'i ya ta'ala sasan ku ko da jirgi za a dinga yawo tafiyan shekara dubu ɗaya a cikin gadon ai eh, kaga da jirgi ma za a yi wasan buya tafiyan shekara ɗari wannan ya culla biyar ka wannan ya culla biyar ka shi can ga to ga fa ba faɗuwa sai a yi ta ganganci a yi ta ganganci wannan wanda za su ji daɗin wannan sai sai da suke da sauna failota-failota, eh, direbobin jirgin sama sojojin na masu ɗan ƙaramin jirgin nan na yaƙi wanda za ka ana wasa da shi cul ya wuce jiw ya wuce ya sako ƙasa-ƙasa, ya yi kamar zai ɗauke abin ƙasa kuma yi culla ya wuce sai ƙara to fatin a cikin gadon ƙarshen ta za a irin wannan wasan wannan sai idan su wanda ba wanda abu sai kana so ba ka so ba ka yi ثلث في السماء مئة عام فإذا أراد الرجل إذا متناس أن يجلس عليه تواضع له حتى يجلس إذا متناس يرونا قد أنسي قد تدكي yanzu ba dara komai ba shirgege yana kumburi كان sama amma sai ka ga ɗan ƙarabin yaro ina usman yau bai tashi ba shi ina nan ko <laughs> ai na ce da zai Ya wanda ya sa gobe ba zai bakara ba wai eh, eh abin ba salmanu ba ne ba eh wanda ke zuwa da ranar din nan tsawon shi abin nan to kaga eh, oh shi karshen ta kaman wannan dan karshen za gani kai wannan kiyon falo ne ko da <laughs> falo kake kan kiyon raƙumi ba amma in ba haka ba sai kaga kaman wannan ya biyo raƙumi yana gudu in ma ya tadda shi ya fara ya kwanta shi sai ya dinga kuka ina tsayawa ina zuwa ina tabo wuyan yana hal hal sai ga sai ga kun ya tsaya ya zauna da yabo kayan shi ɗora a kai sarga igiya ya ɗaure ɗauko wannan ya ɗaure ɗauko wannan ya ɗaure ya ƙara wannan ya ƙara wannan ya ƙara wannan ya ɗebo ishe ya ɗaure ta nan ya ɗaure ta nan ya shiga tsakiya ya da ya caka mai doke shi tukuna ya mai ke kawai daga nan sai gida amma kaga in bai san ka ba da gane sai ku ta kokowa da raƙuma ita ba ta san ka ba kun ba ta taɓa ba ka haɗin kai kawo ka je tana tsaye ka hau a tsaye da ya ta dinga kawo maka cibo amma shi ko za ka laƙwas a ba za ka yi zo mu je to ya kwanta da sai a sai ka ji kai ma ka hau raƙumi ka hau raƙumi shi wannan fitinan nan ba san yadda bai iya hawa kuma wanda wanda ya haura kuma sallar nan eh Allah ya ya haku sai ku ku ya ku kwantar da shi waye kwantar muku da shi kai dai baka san hakuri ba yau ko wanda ne ko kai wanda ai ana kai ba ana karfin jini tsara da rajin kada kada in yi kallon ƙauye ne da na fito amma ina na ina jin ku ji na kwanta a ɗaki amma da a ce akwai irin tsofaffi a ciki suna karo ma da na fita mun zamanin mu ya wuce mun gana mu fa idza arada rajulu an jalisa alaihi tawada alahu hada sarir wato nina da hankali hatta ya jalisa alai ko an yi programming ɗinsa ne in ga dama an ja ku yadda za a yi a sarrafa shi fa idza jalasa alaihi irtafa ila makadihi da duniya ne ke ta ayi a ina yake tafiyan shekara ɗari in hau kai in hau hauwa ne gida fa. Allah ne mutuwa ce sai dai can ba mutuwa ya isa ko sai dai ya dai gefe hau ce gefe hau